من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيجا بعد كراتم كمريد مكتابة وما مكي بيان في a أيوه، إن شاء الله تبارك وتعالى za mu fara karatu a cikin littafin wato ashmawi kamar yadda aka fi sani wannan karatu wato zai kasance bayan mun kammala karatun da muka yi a cikin littafin ahlari ne wanda muka ɗan ɗauki darussa masu dama a cikinsa muna yin bayani kuma sai muka ga dacewan bai kamata a tsaya haka ba kamata ya yi a ci gaba da ga inda aka tsaya bi ma'ana daga ahalari a yi ashimawi idan da hali a shiga iziya sai dai kuma wannan karatu kamar yadda kowa ya sani karatu ne wanda yake magana a kan ilimin fikihu ko kuma ilimin furu'a tsantsa abinda ake nufi da ilimin fikihu ko ilimin furu'a shine za a yi bayanin ƙa'idodi ko hukunce-hukunce na ayyukan ibada abin da ya shafi tsarki sallah ko azumi ko zakka da sauran ayyukan ibada saboda haka a cikin waɗannan bayanai na hukunce-hukunce ana samo su ne ko an samo su ne daga ayoyin ƙur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokaci ana iya samun hukuncin da aka ciro a cikin ayan Qur'ani ko hadisi ya dace da abin da ake nufi bi ma'ana a samu ko a ciro hukuncin daidai wani lokaci kuma ana samun kuskure sai dai abin da shari'a ta sani ko ta ba da dama shine a cikin musulunci akwai wani matsayi wanda malamai suke kaiwa wanda ake kiransa matsayi na istihadi. Abin da ake nufi da matsayin ijtihadi shine mutum zai karanta nassin qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya samu fahimta wanda zai yi karin bayani wa mutane ko wanda shi da kansa zai yi aiki da shi to wannan kokarin hakika musulunci yana goyon baya kuma ya yarda da wannan kuma an ba da dama a cikin musulunci duk mutumin da yake son ya kai wannan matsayi ya kasance idan ya karanta nasu ya yanke hukunci a gamsu da hukuncinsa ko a yadda da abin da ya faɗa to shine ya dage ya karatu idan ya yi karatu ya kai wajen shiken sai dai kuma ɗayan biyu ne yana iya yiwuwa ya yi karatun bayan ya karanta ya fahimta ya fahimci daidai to idan ya fahimci daidai wannan yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala man yajtahada fa asaba falahu ajrani duk wanda ya yi iyaka ƙoƙarinsa ko ya yi ittihadi sannan kuma ya samu dace ya fitar da hukunci daidai to wannan yana da lada guda biyu lada na farko saboda ƙoƙarin da ya yi lada na biyu saboda dacen da ya samu amma sai hadisin ya ci gaba da cewa man ijtahada fa aqta'a fa lahu ajrun wahid duk wanda ya ƙoƙari ya kuma ya yi kurkure to yana da lada guda ɗaya za a ba ki lada ɗaya saboda kokarin da ya yi lada a wato ɗaya kuma da zai samu zero saboda ya yi kuskure amma kuma a ƙarƙashin wannan kuskure Allah ta wa ta'ala ba zai kama shi da laifi ba saboda me saboda ubangiji ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akfana ya ubangiji kada ka kama mu idan mun manta ko kuma mun yi kuskure kuma ubangiji ya ce ya gamsu da wannan wanda ya ganganci shine Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi da laifi to waɗannan al'aka hukunce-hukunce musamman ma na fikihu da furu'a wani lokaci ana iya samun kuskure a cike mafiya yawa daidai ne amma ana iya samun kuskure a cike ko ka ji wani malami ya bi nan wani malami ya bi can idan ka zo ka yi bincike sai ka samu wanda ya bi nan shi ne daidai wanda ya bi can akwai kuskure a cike to a nan ba zagi ake yi ko aibantawa ba ko kuma kushewa ba a'a abin da ake ana musu addu'a ne a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu amma abu kaza kuskure ne abu kaza shine daidai wannan